الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da hudu kuma za mu tashi babu talaƙi wa raja'ati wa ma ya ta'allaku babin da ke bayani akan abin da ya shafi saki da komi wato mai da matarsa bayan ya sake ta da kuma abin da yake da alaƙa da su shari'a musulunci shari'a ce ba ta takurawa babu kunci a cikin addinin musulunci wa ma ji alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mutum kunci ba lokacin da ka shiga kunci a shari'ar musulunci to akwai mafita idan baka sani ba sai ka tambayi malamai da za a ce babu saki a aure to lallai da an shiga cikin kunci da duk yadda za ka yi ko kullun da kuwa kake da matarka ko yanka ka za ta yi dole ka zauna da ita ko yanka ka za ta yi dole ka zauna da kai kamar yadda a wasu addinin haka ne za ka auri mace ɗaya bai halatta ka ƙara ba sannan kuwa ba za ka sake ta ba duk yadda abu ya zafi musulunci addini ne na rahama addini ne mai sauki idan zaman ya gagara to sai a rabun kawai Yabuwa ma shari'a ne kuma bin umarnin ubangiji ne su wata ala abin da ake cewa saki a talaku a lura harshen larabci shine al-irsal wato saki abu amma a shari'a shine hal lura datti zawaji bi lafzin sarihin ka ɗalikun dalikun yakin kinayatin kadhabi ila ahliki a shari'a shine abin da ake cin saki shine warware igiyan aure igiyoyin da aka kulla na aure lokacin da aka zo kulla aure ba warware igiyoyin ko ɗaya daga cikin igiyoyi guda uku wannan shi ake cewa wato saki ko dai da lafazi wanda yake bayyane ne kamar mutum ya ce wa matarsa na saki shi kenan ta sako ko kuma kinaya tare da niyya wato shine lafazi ne zai iya ɗaukan ma'ana biyu zai iya ɗaukan ma'anan saki zai iya ɗaukan wata ma'anan daban to sai mutum ya yi saki da wannan amma tare da niyan cewa saki ya yi kamar ya ce wa matarsa tafi gidanku tafi gidanku amma da niyan saki to ta saku in ku ya faɗa ba da niyan saki ba za ta zama saki ba zai zama saki ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi saki da wannan lafazin lokacin da aure imnatul jaun kamar da zuwa sahihul bukhari ya shigo wajenta bayan an daura aure sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka to manzo sun sai ya ce faqad usti bi azimin falhaqi bi ahliki lalle kin ne misali tsarin babba shi da ubangiji ta'ala saboda haka ki tafi gidanku kawai sai sake ta wasu malayan sun ce kishiyoyi ne suka shirya mata wannan ta tambayi su aisha wai don ce inganta ba wai ta tambayi su aisha ne me ta sama ya fi so wace kalma ya fi so a gaya masa don saboda idan ya shigo sai ta tare shi da wannan kalma in sai zuka ce mata ki ce wuzu billahi minka ina neman zarin Allah daga gare ka ke nawa yana shigowa sai ta ce wuzu billahi minka har ma a wasu a ƙara cewa sai ta ce sai ce me kika ce ta ce a uzu billahi minka idan ta ɗauka daɗi maza su ma yake ji shi ke nan sai ce to ki tafi gidan ku kawai sai ta ce amma cewa su Aisha ne suka shirya mata wannan bai inganta ba amma dai tabbar hadisi ingantacce ne ta faɗa me yasa ta faɗa wallahu alam kuma ya sake ta haka to ya yi niyan sakin ne shi yasa tafi gidan ku ya zama saki amma kawai bin Malik lokacin da basu je yakin Tabuka ba aka yi musu takunkumi na wato kar mu'amala da su takunkumi na kwana hamsin saboda ba su da wani uzuri da ya hana su su je yakin tabuka su uku musu musulmi ne ba munafukai ba ne sai aka sa doka kar mu'amala da su har kwana hamsin sai kuma aka kara da cewa su nisanci iyalensu da sai cewa iyalinsa falhaƙi bi aliki ilhaƙi bi aliki ta fi gidanku daga baya da aka ɗauke wannan takunkumin sai matarsa ta dawo bai sake ta ba saboda bai faɗa da niyan saki ba shi yasa bai zama saki ba manzara sama da ya faɗa da niyan saki sai zama saki duk lafazin da ba na saki ba ne asali idan mutum ya faɗe shi ba zama saki sai in yayi da niyan saki kaman tafi ki ban waje kauce ki ban waje ba ruwa na da ke tafi gidanku ko a kulle maka ɗaki ko a kulle mata gida ko a kulle mata daki duk wannan baya zama saki sai in an yi shi da niyan saki saboda akwai ka'ida al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha kowane abu ana duba ne manufar ka in ka faɗe shi in zai iya daukan ma'anoni guda biyu to amma idan zai dauki ma idan ba daukan wata ma'ana sai na saki to ya zama saki ne allabzu fari, lafazi wanda yake wato bayyanin ne wanda ba daukan wata ma'ana sai saki to in kai shi kawai matar ka ta saku ko da niyan saki ko ba da niyan saki ba ka mu ya ce matar sa na sake ki ko ke sake kiya ce to idan ya faɗi haka saki yayi saboda manasa ya ce salatun jidduhunna jiddun wa hazzuhunna jiddun an wa talaqu wa raja'a abubuwa guda uku in mutu ya faɗe su da wasa ma da gaske ma da gaske ne inda wasa ne ma da gaske ne shine ya sake ko da wasa mutu ya saki matarsa ta saku haka nan aure ko da wasa kace ka aurawa ne yar kai ce ya karba kawai aure ya kullu haka nan dawo da iyali bayan ka sake ta saki na ɗaya ko na biyu kace na dawo da ke ko da wasa ne ta dawo matarka wayannan abubuwa guda uku ba a wasa a cikin su a wata riwayan da kuma yanci yanci wato in tabawa menene hukuncin saki saki halal ne a addinin musulunci mubah halal ne shine zancen da fi inganci wato saki ba mustahabbi bane sannan kuma ba haramun bane idan muka ce haramun ne to da zai zama haramun ne ka saki matarka sai idan abu ya kici ya kici newa ba dalilin da ya nuna cewa haramun ne sai wani hadisi wanda bai inganta wanda yake cewa abbabul halali ila Allah talaq duk shi ma ya faɗi lafazin halali kuma halalin da Allah ya fi shine saki bai inganta ba ma inda Allah ba son sa zai halatta shi ba ko kuma hadisin cewa an yi saki al'arshin Allah yana girgiza wannan shi ma ba haka bane inda ce zinda za a ce kuma sunna ne sakin mustahabbi ne to da sai zama iya adadin sakin ka iya ladanka wanda ya saki matarsa saki biyu ya fi mai saki ɗaya lada wanda ya saki ta saki uku ya fi mai saki biyu kaga sai a yi ta saki mata saki uku uku uku uku domin ladan kai yawa kenan ta kasa ba ba musabi bane shi ba ibada bane saki sai ta kure ake yi sai ta kure amma wani lokacin ba a son sa inda ba dalili ya nuna zaman bai ji daɗi ba in za a zalunci ɗaya daga ciki to bai kamata a yi saki ba amma da mutum zai saki matarsa ba wani laifi kawai ya ji ba a son ta ne ba za a ce ya laifi ba saboda ubangiji ta alace wa in aradtum da zaujin makana zaujin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a kana son ka canja matarka ka auro wata bayan ka ba ta sadaki to zalla karka karbi sadaki musamman in kun sadu haramun ne ka karbi sadaki ubangiji ta alace a talaku marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tafsihun bi ihsan an shir'anta saki sau biyu ne wanda ka iya komi ko ka in ka sake ta ko ka kyale ta ko kuma ka sake dawa da ita in zaka riƙe ta wato da kyautatawa sannan haka nan ubangiji ta ce ya yi annabiyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna suratul talaq ya kai manzala ta sama idan za ka saki in za ku saki mata ku sake su lokacin da za su fara idda shine ba sun gama al'ada to inda sake haramun ne ba za a cewa maza su ma in za ka saki mace ka sake ta lokacin da za ta fara iddanta ba kuma da kake saki mama amma ya tabbata ya yi saki ya saki mata guda biyu kafin ya tare da su da wannan wanda na faɗi kisan ta ɗazun wanda ta ce a'udhu billahi minka ta mata da ya aura ya samu tana da ciwon kuturta ita ma ya saki ta sannan kuma ya aure abin nan ya sake hafsa bayan ya tare da ita ya sai na umar sun samu matsala ya sake ta amma ubangiji ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu ya samu manzo sama ya gaya masa murhu falyuraji'ha fa innaha sawwamatun qawwama wa zawjatuka fi janna yace ka umurce shi ka je wajen manzo sama ka umarce shi ya maida matarsa hafsa domin tana yawan azumi na nafila tana yawan kiyamul laili koma ta ne a aljanna shikenan sai ya dawo da ita da haramun ne bare sake ta menene hikima na saki hikiman da ta sa shari'a ta shar'anta saki shine dauki cuta ko cutarwa daga ɗaya daga cikin ma'auratan ko dukan su biyu ko dai zama matar tana cutar da mijin sai sake ta ko kuma mijin ne yake cutar da matan sai a ya sake ta an yi an yi a sasanta ya gagara sai a ce to ya sake ta ko ita ta nemi sakin ko alkali ya sake masa ya ce tsakanin yaƙi alkali ya sake masa wannan saboda a ɗauke cuta daga ɗaya daga cikin ma'aurata ko kuma duk suna cutar da juna ita tana zaluntansa shi ma yana zaluntanta sai sai a saki idan an yi saki shi kina an kubuta daga daga wannan shi yasa ya halatta mace ta nemi a sake ta don akwai cutarwa amma in ana zaune lafiya kuma bai halatta mace ta nemi a sake ta ba saboda hadisin ibn majah cikin hadisi Allah sun ce ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqa min fi ghairi ma basin fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk matan da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani laifi ba ba wani matsala ba yana zalunta ta bane take ka bani takaddana to ba za ta ji kanshin aljanna ba kaga wannan ya nuna ita in ba wani dalili to bai halatta ka nemi saki ba amma idan kiyayyan ta kai kiyayya kuma babu laifi ɗin. amma kuma ba ta son sa ba za ta iya rayuwa da shi ba ba za ta iya masa biyayya ba sai halatta ta nemi khul'i shine ta biya shi abun da ya kashe shikenan sai sallame ta wannan mu zo babi ne mai zaman abin da mai zaman kansa kenan saki akwai hikima a cikinsa. Shiyasa shi yasa ubangiji ta'ala a suratun nisa ce, wa in yatafarraqa lahu kullum min sa'ati wa kana Allahu wasi'an alima hakima idan suka rabu su ma'aurata Allah ta'ala zai wadata kowa da falalansa ma'ana Allah zai hada kowa da rabonsa in suka rabu zaman ya kisi ya kici niwa ba sai su rabu ba in sun rabu kowa sai je aure wanda ya dace da shi shi ya aure matan da za su zauna lafiya ita ma aure auri miji da za su zauna lafiya Allah mai ruwan falala ne mai hikima ne saboda haka saki in ta kama a yi shi to yin sa shi yafi akan barin saki yin su shi fi mace ne kuna zaune ba biyayya kai kana cutar da ita ita tana cutar da kai gara ku rabu ko abin ko ko zamanta da kai zai taba addini ko akwai cutar da iyaye a ciki abu ya gagara shikenan sai a saka shikenan in dama jinin ku yadu bane kamar yadda Hausawa suke cewa shikenan ko Allah ya hada shi da rabonsa wanda jinin su zai hadu kila wannan mai fushi ne wannan kuma wannan shi ma ɗaya mai fushi ne tana da fushi yana da fushi kaga ba su zauna ba Za ka sai ya zama in shi yana da fushi ta tana da haƙuri fushi yana da haƙuri ta mai fushi ida su iya zama amma fushi da fushi ba sa ba sa haɗuwa akwai wani wanda ya bamu dariya kwanakin ba wani ya musulunta aka haɗa shi da wasu yara ya zauna da su sai ki ta faɗa da su Ina ta faɗa aka ce kai me yasa baka baka shiri da da wanda aka haɗa ka ku zauna da su ku zauna da shi sai ya ce ai malam haushi haushi ne suka haɗu wai fushi da fushi <laughs> zuciya kowa yana da zuciya a cikin zai ce haushi da haushi ne suka haɗu haushi da haushi ba ta hatsuwa to saboda haka haushi da haushi in sun haɗu kaga ba za a zauna lafiya ba to kaga haka kawai a kowa a kowa wanda ɗabi'an su yake iya tafiya daidai to shi yasa shari'an ta saki hikima ce ta shari'ar musulunci wayanda ba su da wannan suna cikin kunci da damuwa sai ta maka ashar ta zage ka har duka ma sai ta walakanta ka amma ba dama ka sake ta addinin ka ya hana kuma musulunci babu wannan ba gunci a addini sannan saki yana da rukunai guda uku rukuni na farko shine miji mijin kuma ya zama baligi mai hankali wato mahaukaci in ya sake matarsa ba ta saku ba don bai san me yayi ba in ya sake matarsa ba ta saku ba ko kuma wanda ya sha wani abu na maye ya sake ta ma bai san ya sake ta ba to la alaka ta ighlaq Allah subhanahu ya ce babu saki a lokacin da mutum bai san me yayi ba ko irin masu fushi wanda fushin da yake wuce gona da iri mutum yayi abu sai daga bayan an gaya masa yace san bai yi ba yayi sakin ma bai san yayi sakin ba sannan shi ma sakin bai yi ba amma in komin ka in ka san kai sakin sakin yayi don wani yana neman mafita ya ce wai ya saki matarsa a cikin fushi ne a cikin masa to dama ba baka yi fushin ba za ka sake ta ne duk wanda ya zo ma da wannan tambayan zaka samu saki na uku yayi yayi na dama ne yana sai da matarsa ba kofa amma da saki na ɗaya da na biyu ya yadda cewa sakin yayi zai zai tambaye ka ba sai ka ce masa in dama in ba fushin za a yi saki ne to mutum in bai san me yayi ba sakin da zai da zai ba haka nan yaro karami ba a mata kamar yadda auren da zai yi ma sai idan babansa ya yadda da auren auren yake yake yake zama yake tabbata Sai balaga ba yaro ne karami haka in ya saki matarsa don bai san me yi ba to haka nan wani mutum daban ba zai sake wa wani matarsa ba sai dai alƙali saboda hadisin inna matsalaku liman zabi sa, hadisin ibn majah hadisi ne hasan wanda ya rike igiyan aure shi yake sakin mata amma wani daban baya sakin mata cikin rukunin saki ya zama miji ne ya sakin shi yasa maganar da ake cewa wai kanin miji yana iya sake wa yana iya sakewa wansa matarsa wannan hira ne kawai tatsuniya ce wai ganin ka zai iya sake maka matarka kuma ta sako sana haka ne ya dinga saki kenan duk lokacin da suka samu matsala sai ke ta to wannan babu wannan kai da ka aure tan kai ne kai mutum babansa ma ba zai sake masa matarsa ba in baligi ne babansa ma ko mamansa ba ka iya sake masa matarsa ko sun sake sun sake iska ne kawai idan shi ne ya sake matarsa ya zama na ta sako. to amma alƙali ne yakan iya sake maka idan ka ika sake ya duba ga akwai cutarwa to zai iya wato ainihin sake maka matarka wannan duk malamai sun yi jima'i akan wannan rukuni na biyu shine mata dole ba ka sakewa sai matarka ba za ka sake matar wani ba sannan matar da baka aura ba ba za ka ce ka sake ta ba sai zamana ana ɗaura aure da in misali mutum ya auri mata wannan akwai shi a mazhaban malikiya cewa duk lokacin da kai kace in ka auri wani in ka auri wance ka sake ta to idan an zo aka aka ɗaura aure aka aka yi a shikenan sai a ce to ya sake ta kawai sai dai a sake wani ɗaurin aure shi ma wannan bai inganta ba saboda hadisi ingantacce hadisin timidi manzalar sa ya ce la nazara لابن آدم فيما لا يملك ولا إتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك babu bakance ga ɗan ga abun da bai mallakawa ba ka yi bakancin dukiyan wani ba za kalli wani ka ce na yi alkawari wa Allah zan yi sadaka da motar zaidu in ya biya min bukata na kaza cikin yan bukatan ka ta biya a ce dole zaidu ya baka motar ka je ka yi sadaka da ita bai yiwa ba za ka ce ka yi ɗauka Allah alkawari in ya biya ma wata za ka yi sadaka da dukiyan dangote dangote ba baka da wannan dama don ba naka bane sai abin da ka mallaka ba za ka yi yanci ba ba za ka yanta bawa ba sai in ka mallake shi to haka ba za ka ce ka yanta bawan wane ba ya yantu zai yiwa to haka nan ba za ka yi saki ba sai in ka mallaki matar in ta kace idan ba ka bace ba za ka saka ba ba ma ka saki mace ko matar ɗanka ne ko matar babanka ko na ɗan uwanka ba za ka saka ba sannan abin ah, rukuni na uku shine al-lafz wato a samu lafazi wanda yake nunin saki lafazin da zai nuna cewa lalle an yi saki wannan yana komawa al'ada na sake ki anti dalikun in larabci ne anti dalikun anti mutallaqatun anti mitlaqun dallaqtuki tulliki ji yanda ka sarrafa na sake ki ke sake kiya ne to wannan yana daukan lafazi ne sarihi ba bukatar niyan ba. za ka ce daga ya kai wasa kake ko ba da niyan saki ba ne ba dama ka faɗi haka to sai kuma kinaya wanda shi kuma yana haɗe da niyya yana haɗe da niyya idan ka ce tafi gidanku ko juya ki ban waje ko ba ruwa na da ke wannan duka sai inda niyan saki ka faɗa inda niyan saki ne ai ni ɗanki ne a ta ai sai inda niyan saki ne inda niyan saki sai zama saki amma in ba da niyan saki ba zai zama saki ko da haka duk lafazin yana iya ɗaukan ma'anan saki da wata ma'anar daban to sai an faɗe shi da niyan saki ne tafi gidanku zai iya ɗaukan ka kore ta ne ta ka horar da ita ko ta ji a muku shirya to amma inda niyan saki ka fada sai zama saki in ba da niyan ba zai zama saki ba amma da za ka yi niyan saki kuma baka faɗi wani lafazi a bakinka ba da mata kaba ta saku ba kamar a ce mutum matarsa ta bata masa rai sai niyan yana shigowa gida kawai zai sake ta ya kulla wannan ya fusata ya taso daga kasuwarsa ko daga ofis ɗinsa ko daga wurin aikinsa akan yana fitowa kawai zai zo yana shiga gidansa zai ce ya sake ta to da ya kuma da ya kalle ta sai ta bashi tausayi ko ta masa kwalliya sai dai yana son ta in ya ga dama zai fasa in ya ce ya fasa cikin bai yiwu ba saboda hadisi ingantacce da manzon sama yake cewa inna Allah jawaza li ummati ma haddasa bihi anfusaha Malam lam ta'mal bihi aw tatakallam Allah ya ketare wa al'umma ta abinda suka riya a zukatansu matukar ba su yi aiki ba ko suka fata. idan ka riya saki a zuciyanka za ka yi sakin da ba har sai ka furta in ka ce ka sake ta kuma to ba dama ka fasa shi kuma aiki ba a fasa shi haka nan matukar ba ka yi aiki ba ba ka rubuta ba kenan idan ka rubuta sakin aniya ka niya za ka sake ta sai ka rubuta to nan matan ta sako sawa'un takardar nan ya je wajenta ko bai je wajenta ba sabani yadda mutanen mu suke mutum ya rubuta takarda je saki matarsa ko kafin a kai mata sai baban sa yaga ko wani abokin sa yaga ko wani dan uwan sa yaga ko mamansa to sun yaga iska amma saki kan yana nan don ya riga sake ta har ya ba bara kai mata ma har da shaida ma har da shaida kuma da za ka rubuta takardan ko da wani bai sani ba in je da niyan saki ne kawai ba lalle dole sai wani ya sani ba da za ka rubuta takarda cewa ka saki matarka da niyan saki sai ka ajiye ta sai bayan wata uku ta gama al'ada sau uku sai ka ɗauka ka bata ta je ta yi aure a wannan ranar kawai sakin ya yiwu kuma iddanta ya yi ba dole sai ta sani ba kaga kenan baya bukatan wani ya sani amma in ba kai gama yanke hukunci ba ne babu niyya a zuciyanka sai ka rubuta takarda cewa in kai niyya sakin matarka kawai shikenan za ka sake ta wannan nawa ne kai zo ba a ɗauka sai ka rubuta cewa in kai niyyar saki za ka ɗauka ka bata to idan kai niyyar saki din idan ba kai niyan sakin ba ko kuma in baka bata ba ba kai niyyar sakin ba kuma baka bata ba matar ba ta saku ba amma idan ka je a karkashin filon ka ko kwatin ka ko a durowan ka sai ta zo ta gani tana shara sai ta ga takaddan cewa ka sake ta to ta riga ta sako sawa'un kai niyan sakin ta ko baka niyya ba baka da wani tawili ne zaka ce yanzu a ni fa ban yi niyan saki ba na rubuta ne a'a ai labari ya riga zo mata ba a yi a fasa shi yasa idan da da baki ka faɗa ko da niyya ko ba da niyya ba ba za a fara karbi uzurin ka ba ka fatar ka tasa ko haka in ka rubuta in dai ta gani in dai ta gani to wa'annan su ne wato ainihin rukunin saki to sai mala yake cewa minat talaqi dalqatun sunniya in hasala shuruɗu hal mar'iyya wa hayal wuqu'u ohala tuhrin wahida min gairi masin warki dafin za'ida ce min at-talaqi cikin saki akwai talqatun saki sunniya na sunna sakin akwai na sunna in hasala ha, idan shuruɗin sakin ya tabbata almar'iyya abun kiyayewa idan an samu sharuɗin saki ya tabbata na sunna to sakin sai ya zama na sunna ba na bidiya ba ina akwai na bidiya sai ce to wahayal wuqu'u abin da ake cewa sakin sunna shine afkuwan shikan hala tsorin a halin tsarki ta zama al'ada bai taba ta ba shi nan sai ya saki ta to yanzu wannan saki ne na sunna an samu sharadi daya sannan wahida ya zama sakin kwaya ɗaya ne ba saki biyu ba in kai saki biyu ko uku shi ma ka zo da bidiya kamar yadda in ka saki matarka cikin haila ka yi bidiya ne min gairi masin idan ta yi tsarkin kuma ka sake ta ba tare da ka sadu da ita ba in kuma bayan ka sadu da ita ne ka sake ta da shi ma wannan ba sakin sunna ba ne warti dafin za'ida warti dafin ba tare da goyo ba za'ida bai karuwa wato kada ka sake ta kafin ta gama idda ka goya mata wani sakin shine karin saki akan saki ka sake ta tana cin idda sai ka sake cewa ka sake ta to yanzu wannan saki na biyu ne ba za ta sake sabon idda ne to ba kar ka yi haka in ka haka shi ma sakin bidiya ne amma sakin yayi ina idan muka dora akwai sharuɗe guda hudu wanda suke tabbatar da saki cewa saki ne na sunna amma sakin bidiyan ma fa in kai shi sakin yayi ku kurke wannan kafin mu je kan na bidiya yawa ba wai kai na bidiya da yi bane ha na bidiya ma yayi amma kai laifi na sunna kuma ba kai laifi ba kuma yayi abu na abun nan eh, abun da yasa aka ce wato saki na sunna sai ya zama na a cikin tsarki wanda baka tafe ta ba saboda ubangiji ta alaƙi a cikin suratul talaq ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihin ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka saki mace ka sake ta a lokacin da za ta fara idda ya kuma ne in za ku yi saki ku yi saki a lokacin da mata suke fara iddansu wani lokaci ne mace take fara idda shine idan ka tafe ta idan ka sake ta bayan ta gama al'ada wannan lokaci za ta fara idda amma in ka sake ta a cikin al'adanta ba dama ta fa wannan jinin duk malamai sun yi ittifaki akan wannan to kawai kenan a lokacin za ta fara idda ba sai jinin ya dauke ta fara da saboda haka sai ya zama ba lokacin al'ada bane a lokacin sarki ne dan haka ne tabbata a hadisin muslim hadisi abdullahi bin umar wanda ya saki matarsa tana al'ada manzo sun ya ce murhu falyuraji'ha thumma yudalliha dahiran aw hamila ka umurce shi ya saki matarsa abdullahi bin umar ya saki matarsa tana haila sai na umar ya je ya ga manzo sama abdullahi ya saki matarsa tana haila manzo sun ya ce ka umurce shi ya dawo da ita dole sai da ita sakin yayi amma ya dawo da ita sannan daga bayan ta yi haila hailan ya kare ta yi tsarki ta sake wani haila ta yi tsarki sannan ya ga dama sai sake ta tsahiran tana mai tsarki au hamilan ko tana mai ciki kaga idan sake ta tana mai tsarki to wannan tsarkin za a ce saki ɗaya abin nan ta yi idda ɗaya wato ta yi ta yi tsarki ɗaya al'ada na zuwa za a ce ta samu tsarki ɗaya yanzu saura mata tsarki biyu haka nan idan tana da ciki daga lokacin ta fara lissafa al'adan ta ta haihu tana haihuwa shikenan ta gama ta gama idda ta fara lissafa iddanta to kaga idan za ka saki mace ka sake ta lokacin da ta gama al'ada lokacin za ta fara lissafin wato ainihin tsarki ko jini hakanan kuma ko ka sake ta tana da ciki lokacin kuma ta san idda take sai ta haihu tana haihuwa nan ta gama ta gama ainihin wato abin nan ta kabanta ta gama iddanta to wannan sakin an ambace shi sakin sunna ba ana nufin wai mustahabbi ne yin wannan sakin ba a'a ana nufin sakin sunna ta yi izini a yi shi sakin da sunna ta yi izini a yi shi sakin da maza su yi izini a yi shi shi ne ka sake ta bayan ta gama al'ada amma ba ana nufin wai in matar ta gama haila kafin ka shi sunna ne ka sake ta ba da wannan sai ya zama kuma ibada sai ya zama kokari ma kai idan ka saki matar ka bayan ta yi haila idan haka ne sai ya zama sai yi kokari ma za ka samu lada ka tabbata sunna to ba haka bane ana nufin sakin da sunna yayi izini a yi shi amma ba sunna bane wannan saki saki yana nan a hukuncinsa cewa halal ne to sakin da zai zama sunna shine sakin da ya cika sharuɗe guda hudu sharaɗi na farko ya zama bayan ta yi tsarki a lokacin da take al'ada ba in a lokacin da take al'ada ne ya zama bidi'a na biyu ya zama ƙwaya ɗaya ne saki in ka saki matar ka saki biyu a dunkule ko saki uku a dunkule kai bidi'a kuma kai laifi a shari'a amma dai akwai sabanin malamai za mu zo kansa saki ukun ya yi ko saki ɗaya ne an ce fi inganci saki ɗaya ne haka nan da za ka ce wa matarka ka sake ta rabin saki to shi ma bidi'a ka yi amma kuma sakin ya yi kuma sai a cika ta maka rabi ka ce ka sake ta rabin saki ka yi wasa da shari'a ka yi laifi amma kuma an cika ta maka rabin ta saku ko ka ce ka saki hannunta ko kanta ko ka saki cikinta ko ka saki kafanta sai a ce to an cika ta maka sauran jikin amma abin da kai kuma kuskure ne kayi wasa da shari'a sai dai ka ce ka sake ta gaba ta in ma rabi ka saka ko kashi ɗaya cikin goma to za a cika ta maka kashi tara ka je sa kuɗi sharaɗi na na biyu na sakin sunna abin da ya sa wasa da saki abin nan ba a yadda da shi ba saboda shari'a ta faɗi tsarin yadda za a yi saki idan ka zo da saɓanin wannan sai ya zama wato ainihin laifi ne kai yasa abdullahi bin umar yake cewa wa amma an ta tatallaqta salatan rabba asaita ma a maraka bi ina tsala kai ka saki matan ka saki uku a tunkule to ka sani cewa fa kai laifi ka saba wa ubangijinka cikin abin da ya umarce ka na saki domin cewa ya at-talaqu marratani ɗaya bayan ɗaya ake yi kai kuma ka dunkula su ka jefa to kai laifi ka saba wa ubangijinka ya zo a hadisi wanda bai inganta ba hadisin nasa'i hadisi da'if yana cewa wani mutum ya saki matarsa saki uku a dunkule manzala ta sama sai ya tashi yana mai fushi yana cewa ayul au bi kitabillahi wa ana baina azhurikum za ku dinga wasa da kitabin Allah ina ba ina ina tsakanin ku ina nan a raye Allah ta'ala ya ce saki one by one za a yi shi marratan bada ukhra in kai wannan daga baya kai ɗayan kai kuma ka zo ka dunkula Kuna wasa da littafin Allah isnadin sa bai inganta ba amma dai malamai sun ittifaqi haramun ne irin wannan saki da wanda ya ce saki uku ne da wanda ya ce saki ɗaya ne duk sun yarda cewa haramun ne ka zo da bid'a don ka saba yadda ƙur'ani ya tsara za a yi za a yi saki Sharaɗi na uku na sakin sunna shine ya zama baka taɓe ta ba a lokacin da ta yi tsarki ta yi tsarkin kuma baka samu da ita ba to nan sai ka sake ta shi na sunna saboda manzo sama ya ga Abdullahi bin Umar da ya saki matarsa tana haila yace dawo da ita sai ce sannan sai ta yi tsarki in ta yi tsarkin sai ta sake wani haila in ta yi hailan sai ta yi tsarki in bai sadu da ita ba sannan sai ya sake ta sai ce wa in sha'a tallaka qabla an yamassaha fa tilka al-iddatu allati amara Allahu biha an tutalla amara Allahu an tutallaka biha nisa Allah sama yake sannan sai ya sake ta in ya ga dama amma kafin ya sadu da ita ita ce iddan da Allah ya umarni a saki mata a cikinsa lokacin da Allah ya umarni a saki mata a cikinsa to me yasa shari'a take sakin sunna wanda ya kamata shi ne in mata ka ta gama al'ada kafin ka sadu da ita ka sake ta saboda ba sakin ake so ba a lokacin da matar mutum take al'ada Allah Allah yake ta gama don ya sadu da ita to sun wata gama din lokacin da zaka sadu da ita aka ce ba lokacin ne zaka sake ta kina idan ta bata maka rai a lokacin da take haila to da sauki ka sake ta don bata kusa da kai bata gaban ka to ke ta bata maka rai tana haila tana al'ada sai aka ce aka bari tukun sai ta yi sarki to ka abin da ya tsarkin ba kuma ka bukace ta tana yin tsarki kuma zaka ji ba zaka iya sakanta ba shikenan sai ce aka ce to a lokacin ne zaka sake ta to kaga duk wanda zai jira sai ta yi tsarki ya sake ta nan to ba karamin laifi bane laifin yayi ta taruwa ne ya tsau lokaci kafin ya iya haka ba ta karamin laifi bane na lokaci guda ba sannan na hudun shine ya zama baka goya wani sakin akan wannan sakin ba wato kar ya zama a cikin idda tana idda ka sake ta tana idda kuma ka kara mata wani sakin idan kai haka wato baka tabbaka sunna ba wasu suna yin haka don su cutar da matan sai Allah ta'ala ya ce wala tumsikuhunna diraran ko tataddu kada ku kada ku mai da matan ku don ku cutar da su ku dinga lissafa musu idda mutum sai ya saki matarsa sai ta yi jini biyu kafin ta yi na uku sai ce na mai da ke sai kuma ya ke saurare ta sai ce kuma ya sake ta kaga za ta sake sabon idda sai ta kusan gama sai ce na mai da ke za ta sake sabon idda wannan cutarwa ne Allah Ta lalace kada a yi shi shi yasa in ka saki matarka kuma kan ta gama idda ta kara mata take to ka a kuskure ne kai amma fa sakin yayi sakin yayi idan ka yi hakan din kuma ka kara mata ta sakin ya zama saki na biyu in ma kan ta kare sa ka saki kara mata ya zama saki na uku amma kuma kuskure ne kai yawa jarar in kana so ka dawo da ita tukun ku ci gaba da rayuwa kila ka huce daga bayan ka ga bai zai yiwu ba ka sake sakanta amma tana cikin idan ka tsara mata wannan ka bata ka bata tsarin saki ka bata tsarin saki to duk sharadin da ya cika wayannan sharuɗe guda hudu shi ake cewa wato ainihin saki na saki na sunna sai yace malam yace min zaka ba'inun wa minhu raj'i وما أدى السنية فهو بدعي ومنه مملك ومنه خلعي وذو الثلاث مطلقا ورجعي yace min zaka yana daga cikin sakin sunna ba'inun saki ba'ini wa minhu raja'i akwai saki raja'i saki ba'ini saki manisanci saki da babu komi ko ya zama bai nuna sugura ko bai nuna kubra bai nuna sugura shine ta nisanta maka amma za a iya sake aure ɗaura aure da sabon sadaki da sabon wato siga shine kawai mutum matarsa ta fanshi kanta daga wurinsa shine kul'i za mu zo bajinsa ba ta son zama da shi yace to sai dai yanzu ki bani dubu ɗari biyar sai ta ɗau dubu ɗari biyar ta bashi shikenan yanzu sun rabu babu dama ya ce na mai da ke sai da sabon aure sai da yaddanta da sabon ɗaura aure da sadaki wannan saki ne ba'i ne bai nuna sugura don za ka iya dawo da ita da sabon aure ko ba ta aure wani ba sannan akwai akwai bainuna kubra shine ka saki matar ka saki na uku in ka sake ta na uku ta nisanta maka nisanta babba saboda sai ta je ta yi aure a wani wuri ya sadu da ita mijin ta fito kafin ka iya mai da ita a sake sabon daurin aure to shi ma wannan duka yana iya zama na na sunna in ka bi in ya ci shurɗin sunna sai zama sakin sunna ne shine saki ba'i sai ce wa minhu raj'i daga cikin saki akwai saki raja'i shine saki na ɗaya ko na biyu kuma babu kul'i a cikin ka ba fansan kan saki da kul'i ba wannan in ka sake ta kaga dama ka ce ka dawo da ita in ka dawo da ita ta koma ba tare da sabon daura aure ba sai ce abun nan wa ma adas sunniya duk sakin da ba na sunna ba fa huwa bid'i wannan saki ne bid'i na sakin da ya saba wa wa'ancan saki saki na sunna ya zama saki ne na wato ainihin wato bid'a saki na sunna saki ba'i ne kamar yadda na yi bayaninsa to amma daga cikin saki ba'i ne akwai saki kafin kafin a sadu idan ka auri tarka kafin ka sake ta amma kafin ka tare da ita sai ka sake ta to shi ma saki ne ba'i ne bai nuna sugura wato za ka iya sake aurenta da sabon ɗaura aure da sabon sadaki ba sai wani ya aure ta ba amma ba za ka iya cewa na dawo da ke ta koma ba ba ka iya wannan so da haka ya zama saki ne wanda yake wato bra'ini manisanci amma kuma bai nuna sugura haka nan sakin da wato saki biyu ya rigaye shi shi ma saki ne bra'ini shi ne saki uku da ne magana amma da za ka dunkulo su guda uku ka jefa mun ce wannan saki bidiya ne haka nan idan ka saki matarka da da da da da kamar yadda muka faɗa ta baka wani abu shi ma saki ne bai nuna kubara saki raja'i shine saki guda ɗaya ba tare da wato ka ba da wani abu na fansa ba ba tare da ta ba da wani abu ba ko saki na biyu ba tare da fansa ba ko sakin da kai guda ɗaya amma ka tare da matan to wannan za ka iya dawo da matanka kuma idan ka saki matar ka saki raja'i sakin da za ka iya dawo da aka cewa na dawo da ita ta koma to hukuncin ta hukuncin ka ne kawai saduwa ne ba za ku yi ta ba sai da niyya sai da niyyan dawo da ita kai za ka ciyar da ita kai za ka ba ta wurin zama har Allah ta ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana kada ka fidda su daga gidajensu wato su gidaje ana danganta mata su ka ne kai ka gina amma kuma sai a ce ɗakin ta to kar ka fidda ita daga ɗakin ta wanda mallakan ne amma ne sun tana ciki ita ma kar ta fita sai ta zo da alfasha idan ta yi wani laifin da bayan da za a yi ta zauna tana zagin iyayen miji ko tana ɗaukan wuka za ta bi uwar gida ko ko amarya kishiyanta kenan ko kuma abu ne wanda kawai zai a zauna ba to wannan ka sake ta tafi gidansu ta je ta yi idda akwai matsala akwai fada akwai rashin hankali da alfasha ko kuma ta yi zina ne ka sake ta wannan ba sai ta zauna ba sai ba ta idda a gidanka ba ka sallame ta ta tafi gidansu amma in ba irin wannan ba suna da haƙƙi na ciyarwa da kuma wato ainihin wurin zama sannan kuma inda za ka rasu bayan ka saki matar ka saki wanda yake raja'i wanda za ka iya dadi ta saki ke ko biyu ba tare da ta baka wani abu ba to idan ka rasu za ta maka kaba. sannan za ta ci gadon ka za ta maka kaba kuma za ta ci za ta ci gado don kamar matan ka take to duk sakin da ba na sunna ba to shine na bid'a daga cikin saki na bid'a shine akwai wanda yake na haramun shine ka saki matar ka lokacin da take al'ada kuma za su ya fushi da wannan kuma ya sa Abdullahi bin Umar dole ya dawo da ita sannan kuma akwai na makaruhi shine wanda ta gama al'ada amma ka taba ta ka sa ita ce ka sake ta da wannan sakin ba a son sa amma ba haramun bane in ka yi shi kuma sakin yayi to sai ya rage sakin mata mai ciki idan ka saki mace da ciki shi kuma na sunna ne ko na bidiya ko ba na bidiya ba ba na sunna ba lalle ba malamin da yake da bidiya ne dan in ka dauko sharuɗin sakin bidiya ba zai shiga ba to amma in ka sake ta ka tabbata sunna wasu ka ce sunna ne mana sunna manzo sama ya ga Abdullahi bin Umar yace summa li yutalliqha zahiran aw hamilan ya sake ta tana mai tsarki ko tana mai ciki wasu kuma suka ce a'a sakin ba na sunna bane ba na bid'a bane yana nan kawai tsakani shine mazhaban malikiya tunda ba haila ma ballata na a ce ka jira ba jira kenan fa shi tana maka abu zaka iya sakanta suka ce to shi baraka ce na sunna ba baraka ce na wato ainihin na bid'a ba sai yana tsawaita idda ne matsalansa ina tsawaita idda in ka saki mace da cikin wata ɗaya ko biyu kaga sai ta yi wata tara kafin ta gama idda ko wata takwas ko bakwai kan ta gama idda to kaga iddan zai yi tsawo kila kan ta yi aure kuma sai ta shayar da yaronta ko sai ya ɗan girma to sai ka tausaya mata in dai ba abun ya kai ya kai inda ya kai ba to sai ce wa minhu mumlakun wa minhu khul'i wa dhu thalathi mutlaqan wa rajai wa minhu daga cikin saki akwai mumlakun wato sakin da aka mallaka wa mace shine ka ce anti mu mallakun laki ko an ɗalƙatan tamliki na ha. wasu laraba suna haka ke na sake ki sakin da na mallaka miki na sake ki sakin da kika mallaka to sai malamai suka ce to da ka ce ta mallaki sakin to yanzu ba za ka ce ka dawo da ita ba don in ka ce ka dawo da ita to ba ta mallaki sakin ba kenan kai ka mallaki sakin kai ka mallaki sakin shi za ka ce mata mallaktu ki amraki na mallaka miki da bariki kina zo ki saki kanki sai ta saki kanta to ba za ka ce na dawo da ki ba to me amfanin kuma ta saki kanta in za ka dawo da ita sai suka ce to saki ne ba yi, sai da yardanta da kuma sabon wato daura aure wa minhu khul'i akwai kuma saki na khul'i wato saki na khul'i kuma shine ta bada wani abu don ta fanshi kanta ko ta biya sadaki ta mai da sadakin ko ta mai da abin da aka kashe a wurin ko kuma ya lissafa mata abin da yake so a bashi saboda haka ne kawai ta ce ba ta son sa shi kenan sai a biya wannan wannan shi ake cewa auren kiyayya abin nan a kudin kiyayya a kuwan a kotu an je alkali na ribawa sai a ce ta ba da wani abu ana ce masa kudin kiyayya a al'ada to wannan shi ma irin sakin idan an yi saki ne kudari an ba da wani abu to saki ne wanda yake na wato ainihin ba'i ne wanda ba zai iya cewa ya dawo da ita ba sai idan yardanta haka nan sakin da aka yi wa salasi da saki uku mutlaqan wato mutlaqi saki uku mutlaqi shine wai sawa'un ka ce saki uku mutlaqi kai ko saki daya daya kai har guda uku to ta zama wato ya zama saki ba'i ne ba za ka iya dawo da makatan ba sai ta auri wani sai ta auri sai ta fito a zuwa sake sabon daura aure wannan sakin su ne sakin da ba za ka iya dawo da ba za ka iya dawo da matarka ba sannan akwai kuma sakin alkali in alkali ya sake maka mata saboda kana cutar da ita ko kana zaluntanta sannan ma ba dama ka ce na dawo da ke ba ka da wannan dama sai dai da yardanta da sabon aure da sabon sadaki amma sakin alkali akwai guda biyu wanda za ka iya dawo da matarka na sha faɗansa shine sakin da alkali ya sake maka matarka saboda baka da abinci an yi buga an buga haka da abinci ka kasa rike matar kuna son juna amma ba abinci kaga ba za ta zauna haka ba sai ta je kotu alkali ya saki auren to da ran da ka samu abincin kuma ba ba abinci na rana ɗaya ba yawa idan ka samu abinci shekara ko ka samu sana'an da za ta iya rike ka za ka dinga ciyar da ita to ga dama ka ce na dawo da ke kuma ta dawo don dama matsalar na abinci ne Ko da haka wani ya ji tausayin ka sai ɗauko tirelan shinkafa guda ɗaya zai juye maka kofar gidanka shikenan sai ka ce to abun ne ma ya samu ki dawo kawai na dawo da ki kuma alƙali bare ce a'a ba haka nan saki na na abun nan na ila'i shi ma kana iya dawo da matarka ka rantse da Allah kace wata sama da wata hudu ba za ka sadu da iyalin ka ba ko wata biyar ko goma alƙali ya ce ka dawo ka ki sai sake maka ita da kai wata hudu daga gaba za ka iya cewa na dawo da ke da masu so ake ka dawo in ka ci gaba da wasu ainihin zama da ita to idan ka haka a wannan saki guda biyu kana iya dada mata ka amma in ba ka ba duk sakin da alkali ya maka daidai da sabon aure da yaddanta kuma da sabon aure da yaddanta wannan shi ake cewa wato saki wanda yake wato ainihin mumallak saki mumallak sai ya ce abin nan ah, wa yamliku raj'ata fi firra qabla inqida'i al-amad al-mar'i ولا افتقار فيه للصداق والإفق والولي بنت سبحان باتفاق ويملك الرجعة يأتي ورجعي أقول سكي رجعي سكي ذاك يأتي وكا داودا وكا داودا ما تركا to shi wannan saki raja'in shine yace wa yamliku raj'ata yana mallakan dawo da matar sakin shin raja'i a sakin da yake wanda yake na komai. zai iya dawo da ke kuma ta koma kuma dan qiba'il amadin mar'i dole ya zama kafin karewan zamani abun kiyayewa wato ya zama ka dawo da ita ne kafin abin nan iddan ta kare in ta riga ta yi al'ada uku ba ka da daman ka dawo da ita tana shiga na ukun shikenan yanzu ta kubuce maka a zancen da ya inganci so da haka ko kuma in ta gama na uku a ijma'in malami so da haka ba za ka dawo da ita a lokacin da ta gama idda ba sai da yardanta da sabon wato ainihin sadaki da sabon sadaki sai ce walafti ƙara fihi lis sadaki kuma babu buƙatuwan a yi sadaki idan matar ka saki na ɗaya ne ko na biyu ka mata za ka yi cewa na dawo da ke ba sai ka biya sadaki ba wal izni babu buƙatan izininta ko izinin waliyinta wal wali babu buƙatan wali ko izinin wali wato a ce a sake sabon aure babu wannan bittifaqi da haɗuwan malamai duk malamai sun ittifaqi akan wannan nan sharuɗe guda biyu duk an riga an san su duk mutum da ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu a al'adance to ya san cewa zai iya cewa na dawo da ke ta koma ba tare da sadaki ba ko ba tare da wani sabon wato ainihin ɗaura aure ba to amma cewa ba tare da izininta ba ba tare da izinin babanta ko waliyinta ba wannan shi yake shige mutane da yawa duhu idan saki ɗaya kai kai ka ji dama ka saki matar ka ba alƙali ne ya sake maka ba shikenan sai kace na dawo da ke shikenan ta dawo ba a buƙatan yardanta sai lokacin da ka sake ta ba da yardanta ka sake ta ba ko ma da yarjanta ne ba a buƙatan izinin babanta sai ya yarda ba a buƙatan wannan in kace ka dawo da ita ta dawo matar wannan malamai sun yi ittifaki akan wannan saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce wa bu'udatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajen waɗanda aka sake su suka fi cancanta su mai da matayensu sai ta ya mai da ita nan ta koma ba izinin wali ba izinin mata ko da son matan ko da kinta ko da son wali ko da kin wali idan suna son a saki yarsu wanda babu komai sai su tafi kotu don alkali ya ga akwai cutarwa ya sake ta to wannan babu dama ya ce ya dawo da ita amma in shi ya ga dama ya sake to wannan kan tabbas zai iya dawo da matarsa kuma ko da an kai karansa ne aka gaice shi kotu sai ya ce na saki ba ni ba je kotu ba aka karbi wannan saki shikenan ba alkali ne ya sake ba shi ya sake matarsa daga bayan ya ce ya dawo da ita ta koma amma alkali ne ya hukunci ya ce ya saki mata gaba da ma ka ce na dawo da ita sai da yardanta da izininta da izinin kuma wato ainihin waliyanta da izinin waliyanta sai ya ce wa muqi'ut talaqi duna tuhuri yumna'u ma ruju'ihi bil qahri wa muqi'ut talaqi wanda yake afkar da saki duna tuhuri ba tare da tsarki ba wato tana cikin al'ada mutum sai ya saki wato ainihin matarsa yumna'u an hana wannan ma'ana haramun ne wannan saki haramun ne ma ruju'ihi bil qahri tare da komawansa ya dawo da matarsa bil qahri da tilastawa saki a cikin abin nan saki a cikin al'ada haramun ne in kai ka kai laifi a wajen Allah amma kuma sakin yayi kuma za a tilasta maka ka dawo da matar kamar da ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Umar wani dazun na kawo ya saki matar tana al'ada baban sai ya ga manzala sama manzala sama ya ce murhu falyuraji'aha umarce shi ya dawo da ita kaga dole kenan sannan kuma kar ya sake sakanta sai ta gama wannan al'adan kuma sai ta yi tsarki in ta yi tsarkin ma bai sake ta a wannan tsarkin sai ta yi wani hailan in ta yi hailan bi zai sake ta ba sai ta yi tsarki kuma in ta yi tsarkin ya sake ta kafin ya sadu da ita saboda in ka saki matar ka tana al'ada to in ka da ita ba wai da zaran ta gama haila za ka iya sakanta ba wannan tsarki shi ma yana cikin ladasar da kai da ake yi ga ta nan ta yi tsarkin kuma ba za ka sake ta ba don so ake ci gaba da saduwa da ita dukkan ka sake ta in ta yi al'ada har sai ta yi wani tsarkin na biyu tukunna baka taba ta ba sannan sai ka sake ta haka manzala ta sama yi hukunci to idan mutum ya saki matarsa tana al'ada haramun ya aikata bid'a ne kuma dole a sashi ya da ita to shin wannan sakin za a lissafa shi ta saku ko ba ta saku ba zance mafi inganci ta saku ta saku saboda a riwayan muslim fa husibat alaihi min talaqiha ko kuma fa husibat alaihi talqatan ko ta talikatan sai aka lissafa masa wannan sakin a matsayin saki daga baya daukan wata ma'ana face saki yayi to amma daga cikin malamai akwai wanda suka ce sakin bai ba daga cikin akwai shekul islam ibn taymiya saboda riwayan abi dawud da take cewa falam yaraha shay'a falam yaraha shay'a bai ga sakin bai ga bai ganta bai ga sakin wani abu ba to sai fassara shi da wasu malamai cewa bai ɗauki wannan sakin a matsayin saki ba amma zance mafi inganci ma'anar wannan hadisin walam yara shay'an bai ɗauki wannan sakin a matsayin saki ne na shari'a ba saki ne da ya saba wa shari'a amma kuma sakin ya yi wato bai ɗauke shi saki ne na sunna ba ko bai ɗauke shi saki ne da ya halatta a yi shi ba amma kuma sakin ya yi tunda wannan hadisin ruwan abi dawo da ne in ma baka masa tawili ba to ai wancan kuma hadisin muslim ne kaga ya inganci kenan kuma hadisin ma har guda biyu masu tabbatar da cewa an lissafa wannan sakin to kaga ba za su rijayi wancan ba sannan fa husibat alaihi talika an lissafa masa ya sake ta saki daya kaga ba zai dauki wata ma'ana kuma daban ba amma kan cewa fa lam yara ashan bai ga wannan sakin wani abu ba wato dai iya daukan bai gan shi wani abu da sunna ta so a yi shi ba amma kuma ya yiwu kaga an samu mafita a wancan so sakin ya riga wato ainihin yayu sai ya ce wa filmu mallakin khilafun wal qada bi dalqatin ba fil murtaba wa filmu tallaq wa filmu mallaki a saki mu mallaki sakin da za a ce wato an mallaka wa mace shi khilafun akwai sabani saki ɗaya ne wai ko biyu wasu suka ce saki a saki uku ne wasu suka ce saki ɗaya ne ba'i ne wasu suka ce saki ɗaya ne rajayi saki uku ne kaga ba dama ka dawo da ita saki ɗaya ne ba'ini ma'ana sai da sabon aure da yadanta mun ce saki ɗaya ne raja'i kuma wanda za ka iya da ita to za ka ta na dawo da ke sai ce walƙa ba abinda ake amfani da shi a kotu bi ɗalƙatin saki ne ba'inatin wanda yake mani santi fil ba a zancen da fi inganci so da haka za a zartar da shi saki ne ba'ini amma kuma ba saki uku ba ne, sai da yardanta sai da sabon sadaki da sabon siga da wali sannan a mayar maka da mata da sabon aure amma ba za ka ce na mai da ita karba kuma ba saki uku bane balle a ce ba za ka dawo da ba za ka dawo da matar ba sai ya ce wa ba'inun kullu talaqin auqa qabla al-bina'i kaifa ma qad waqa wa ba'inun saki ba'ini kullu talaqin kowane saki auqa da ya afka da miji afka da shi qabla al-bina'i kafin a sadu da mace kafin a sadu da mace kan ka tare ita sai kace ka sake ta to ba dama ka ce ka dawo da ita sai da sabon aure yace kaifa ma kad waqa ko yaya ma ya afku ko tana haila ka sake ta ko ba a haila ba ko sake ɗaya ko biyu ko uku shine ma'anansa yace wa bis salasi la tahillu illa min ba'di zawjin lillazi takhalla wa bis salasi idan saki uku ne kai wa matarka la tahillu ba ta halatta illa min ba'di zawjin sai dai ta auri wani miji la ta hillu ba ta halatta lillazi ta kalla ga wanda ya wofin ta ma'ana ya sake ta illa min ba'di zaujin sai dai bayan ta aure wani miji wannan kamar yadda ubangiji ta lati fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu idan ya sake ta ba ta halatta masa har sai ta aure wani mijin wato ainihin daban kuma ya sadu da ita saduwa wanda take ta halal dole sai ta aure wani duk wanda ya saki matarsa saki ɗaya har guda uku babu dama ya mai da ita har sai idan ta je ta auri wani mijin kuma auren ya zama ingantacce yana daga cikin bataccen auren a haɗa baki wani ya aure ta wai don ya dawo da ita in an yi haɗin baki ko da matan ko da mijin to shikenan wannan auren bai yi ba ballantana ya sake dawo da ita kuma wanda ya yi wannan auren don ya halatta wanda ya sake ta saki uku su ma ya tsine masa lana rasulullahi sama almuhallil wal muhallal lahu da wanda yake auren don ya halatta wani da wanda aka auren don a halatta masa duk manzo ma ya tsine musu kaga auren bai yi ba sannan sai ya sadu da ita in auren ingantacce ne a lokacin da ya halatta ya sadu da ita banda lokacin da take haila in bai sadu da ita ba kuma ya saki ta ba za ta koma ba shi yasa matar rifa'a ta zo wajen manzala sasma ta ce ya rasulullahi miji na rifa'a ya sake ni sake uku amma sai na auri abdurrahman bin zubairi sai na samu abun nasa kaman gezan tufafi wato al'auransa ba ta da ƙarfi kaman geza wato ƙarshen gele ko abu haka tana nufin ba a iya saduwa da ita sai manzo sama sai murmushi yace kina nufin kina son ki koma wajen mijinki ne rifa tace eh. manzo Allah yace babu dama ki koma da hatta ta zuƙi wai wa zuƙa ta ki sai kin dandane zuman sa shi ma ɗanɗani zuman ki ma'ana sai kun sadu kenan idan sun sadu ko da babu mani in ya je ga ya sadu da ita to ya tafi ta wannan za ta koma wajen mijinta da farko amma ba su sadu ba ba za a koma wajen wato miji na farko ba ko da auren ingantacce ne sannan sai ce wa hawali hurrin muntahat talaqi wa hukmu hayun fazu bil itlaqi wa hawa shi wannan sakin muntahat talaqi shine matakar take li hurrin gada wato idan d'a ne in ya saki in ya saki uku to ya kure gejin saki kenan ba dama da da matar sai ta aure kenan in bawa ne kuma saki biyu shine za a hana shi da da matar sai ta aure wani kamar da yazo hadisi sai ce wa ha hukuncin wannan sakin yanfuzu yana zartuwa bil itilaki da sakewa bil itilaki da itilaki ma'ana sawa'un abin da ke nufi sawa'un ya sake ta ɗaya bayan ɗaya ko ya bi da ukun ya mika su yasa ya ce hab annaha bi kilmatin qad jumi'at aw talqatin min ba'di ukhra waqa'at hab ka qaddara annaha cewa wannan saki ukun bi kilmatin da kalma ɗaya ne qad jumi'at hada kuma an ci dariqun salasa na saki saki uku suka ce to wannan shine gejin sakin ba za ta aure wani ba har sai ba za ta koma wajen mijinta ba sai ta aure wani au dalqatin min da ukura au dalqatin ko saki dai yayi min da ukura bayan wani sakin waqa'at sakin ya abku wato au waqa'at kenan ko ya abku dalqatin saki ne min da ukura bayan wani sakin wato ya sake ta daya ya dawo da ita ya sake sakanta ya dawo da ita ya sake sakanta na uku duk ne to a nan akwai saɓani shin saki uku a dunkule a kalma ɗaya saki uku ne ko ba saki uku ba ne dan ce mafi inganci ba saki uku ba ne saki ɗaya ne dalilin shine hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce a zamanin manzo Allah sallama idan an saki mace saki uku a dunkule to saki ɗaya yake mai da shi a matsayin saki ɗaya ne wani ma zai ce ya saki matarsa saki goma ko ashirin ko ɗari amma saki ɗaya ne haka manzo ma yake wannan hukuncin amma dai yana hana yin hakan ne hakanin a zamanin abubakar har ya gama khalifancinsa shekara biyu da rabi idan mutum ya saki mata saki uku a dunkule ya yake na saki saki uku to saki ɗaya ne hakanan a shekara biyu na khalifancinsa yana umar na farko shi ma yanka ka saki matar ka saki uku to saki ɗaya ne daga baya sai ce kai mutane suna wasa da saki lalle na ta suna gaggawan abin da suna da jinkiri a kansa saboda haka za mu zartar musu daga nan ya sa doka duk wanda ya saki matarsa saki uku dunkule to saki uku kawai ba zai dawo da ita ba sai ta aure wani to kaga sai na Umar bai zai canje shari'ar manzo Allah sai sama da wanda Abubakar ya tabbatar ba abun da ne a matsayinsa na shugaba ya ladabtar da su ne tunda ana wasa da sakin ai hakan din haramun ne sai ce kaman kaman baba ne ya ce wa matarsa in ka saki matan nan baka yi saka dawo da ita ba sai sake ta sai ce kamar sai ta da ita ba kuma bai da ita ba ko ko mahaifiyarsa to haka ne sai nawa yake duk talakansa da ya saki ta saki uku a dunkule to ba komai ba za ka da ita ba sai ta aure wani kaga doka ne yasa din ya ladatar da su to wasu sai suka dauki wannan a matsayin shari'a suka ce in ka saki ka saki uku a kalma daya shikenan ta saku to kaga shugaba ne yake da dama yayi wannan amma in fatawa zaka bayar to saki ɗaya ne don haka manzala sama yayi haka kuma wato sai na abubakar ya yi sai na umar shi ma a shekara biyu na farko haka ne wanda yake nuna ba a shafe wannan hukunci ba hadisi ne ingance sai na abdullahi bin abbas a cikin sahihu muslim sannan daga cikin hujjojin cewa saki uku kalma da saki uku ne kai saki ɗaya ne ba uku ba ubangiji ta a at-talaqu ni. saki sau biyu ake yi ka sake ta ka sake sakanta sai kuma wanda za ka iya kome sai ce fa in talaqaha wala hillu lahu min ba'du hatta tankiya zawjan ghaira in ya saki na ɗayan ya dawo da ita ya saki na biyu ya dawo da ita to in ya sake sakanta kuma to wannan ba za ta halatta masa ba yayi na uku kenan har sai ta auri wani to kenan saki uku salasa marra ne sau uku ne ko dai ka sake ta ka dawo da ita ka sake sakanta ka dawo da ita ka sake ta ko kuma ka sake ta kanta gama idda ka ƙara sakanta kan ka gama idda ka ƙara sakanta idan kai haka to ka sake ta marratan ba da ukura wannan shine abin da shari'a ta ce ibn qayyim yace bayan da za yi Allah ya ce abun sau uku ne kai kuma kai sau ɗaya kake sau uku ne yace ba za ka iya ba misalin sa kaman aka ce kai tasbihi 33 subhanallahi bayan sallah alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 kaga za ka yi subhanallahi subhanallahi har ka kiga to da za ka zo ka ce subhanallahi 33 sai ka ce kai ka gama alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 sai ka ce kai 99 da don Allah ka yi sai ce ƙarya kake yi ba kai ba sau ɗaya kai kai je ka ce talatin da uku a ƙarshe kawai ko ba haka ba ne na baka dubu ɗaya sau uku kuma sau ɗaya na baka yin baka dubu ɗaya ce na baka dubu ɗaya sau uku sai ka ce ƙarya nake yi to haka nan idan ka ce na saki ka ce ka saki matar ka saki uku sai a ce ƙarya kake saki ɗaya ka sake ta ai ka sake ta sau ɗaya ka faɗa kaga Allah riga ce ɗaya bayan ɗaya za ka yi wannan abu to ba dama kuma ka haɗa shi uku kamar in kai ruku a sujjada za ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sau uku sai ka ce subhana rabbiyal a'la salatan subhana rabbiyal a'la sau uku sai kuma aka ce sau nawa kai sai nayi sau uku sai a ce a kai kariya kake kai cewa da kai kai na ukun sau uku kariya ne sau ne kai so da ka ba yanda za a yi kamar yadda abu a ce kai sau kaza kai sau ɗaya kuma sai kace ka yi shi bai yiwa ka yi aikin haji sau ɗaya sai ka ce na aikin haji sau biyar kuma sau ɗaya ka je ai sai ka je ka dawo ka sake komawa ba dama ga wannan to wannan shine ka'ida amma da za ka ce wa matarka na sake ki na sake ki na sake ki to wannan saki uku ne ko saki ɗaya ne to nan sai an tambaye ka da ka ce ka sake ta ka sake ta har sau uku kana nufin ka karfafa na farko ne ɗaya ne kake nufi sai ce ɗaya ne kawai na ƙara jiddada mata lalle fa na sake ta na sake ta Ya ce to an yadda ɗaya ne in kuma da aka tambaye ka sai ka ce a ina nufin na ƙara mata ne na sake ki na sake ki nan na ƙara sakan ki ki nufi na sake ki na ƙara sakan ki sau uku sai a ce ka sake ta sau uku domin ka yi talata marat na sake ki na sake ki kaga ka yi sau uku kenan ban cewa kai na sake ki sau uku ba ai sau ɗaya ne Sau da haka wannan shine zancen ke fi nanki tun wanda ya saki matarsa saki ɗaya kuma ya ce uku to kawai ɗaya ne an ci dalikon salasa na sake ki saki uku ko rubuta kai na sake ki saki uku sai mu ce a ai na sake ki sau ɗaya ka faɗa ba cewa kai na sake ki na sake ki na sake ki ka kai sau uku kenan wannan shine zancen da yafi inganci kuma yake da wato ainihin yake da hujja sai ce wa muqi umma duna ha ma'dudu bainahuma in qudiya tajdidu wa muqi umma afkad da saki mai afkar da ma duna ha abinda bai kai saki uku ba ma'dudun abun lissafa ne bainahuma a su. in qudiya tajdidu idan an hukunta jaddada aure wato idan ka saki saki daya daga baya sai ka dawo da matarka kuma sai ka sake sakanta za a ce saki nawa kai biyu sai ka dawo da matarka sai ka sake sakanta za a ce ka saki nawa saki uku to inda sabanin yake shine da ka saki matarka saki da yake ta je ta yi aure sai ta fito sai ka dawo sai ka sai ka sai ka abin nan ka aure ta sai ka sake sakanta to za a ce ka yi saki na biyu ne ko saki ɗaya ne sai ka sake sai ta yi aure ta dawo sai ka sake sakanta za a iya kai saki na uku ne ko kuma ɗaya za a ce wasu malayan suka ce uku ne wasu suka ce me saki ɗaya ne amma zance ne fi inganci uku ne saki uku ne sawa'un in ka saki matar ka sau uku ya zama saki uku ba dama ka sake dawo da ita sai ta aure wani sawa'un da ka sake ɗan dawo da ita kafin ta yi wani auren ko ta yi wani auren ko maza ɗari ta aura don qur'ani cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd ta tankiya zawjan ghaira ghairahu in ya sake ta saki na uku ba dama ya aure ta ba dama ya sake auren ta sai ta auri wani to ai ka sake ta saki na uku sawa'un an yi aure ko ba a yi ba daga baya domin kare rabu ita ka sake ta ka sake ta ka sake aura aurenta ka sake ta ka sake aurenta ka sake ta ƙur'ani bai ce sai in ta auri wani daban ne za a lissafa ta saki na uku ba na fatan kun fahimta saboda haka idan muka ce idan ya auri ya sake ta saki biyu sai aure ta dawo in ya sake sakanta za a ce ba uku bane ne ne to wane yana buƙatar dalili ko qur'ani ko hadisi ko babu wannan dalili don qur'ani cewa kawai ta saki mata ta saki na uku ba da ma kaza ne ta sai ta aure wani to yanzu ka saki ta saki na uku sawa'un ta yi aure a wannan tsakanin ko ba ta yi ba shine zahirin qur'ani wanda zai ka zai tawili kuma ya ce a in an yi aure ya rusa sauran to wannan yana buƙatar dalili kuma babu dalili sai suka ce wala ya hadimu wala ya hadimu nikahu ma duna salati aure baya rusa sakin da bai kai uku ba amma in ka saki mata ka saki uku sai ta je ta yi aure yanzu wannan auren ya rusa saki uku in ka dawo da ita ka sake ta daya za a ce ka yi saki biye ne sabon lissafi za a fara igiyoyin auren sun dawo guda uku amma da da kake da daman ka saki mai da ita in ta aure to bai rusa wancan sakin da kai ba don ka da daman ka dawo da matarka ba haramta maka ba ina fata mun fahimci matsalan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh